fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu magana gunguma maɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin an samu ɓanna da dama har da rashin rai sakamakon da ya fito kenan yau da safe dangance da malalar ruwa da ya samu a cikin wasu jihohin Nijar cikon bayani a cikin shirin. An yi awon gaba da dabbobi jiya da dare a cikin kwamin ɗin karkarar Safo jihar Maraɗi sai ku biyo mu ku ji cikon bayani. A ƙarshen labarun sai shafen wato batun muhalli da muke magantawa a kansa kowace ranar Alhamis shirin yau zai duba kan fusa'o'in farfadowar ilaye da suka taɓarɓare. Masu sauraro barkamu da yau Alhamis 28 ga watan Yuli 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da yanayin damana a ƙasar Nijar. Malalar ruwa kama da bakin ƙwarya da aka samu a ƙasar Nijar a wagga damanar bana sun haddasa ambaliya a cikin garuruwa da dama. zuwa ranar bakwai ga watan Yuli 2022 an lissafa ɓanna masu yawa na gine-gine maginanta da dama sun fuskanci lamarin dabbobi da dama sun mace a rawaitar sakamakon bibiya na babbar hukumar kariyar jama'a a yau da sahini babban daraktan hukumar ya bayyana hakan ga 'yan jarida ga fasar bayanin da kanal manjo ba ko bubakar yayi adama dawaki ta naɗo mana. les zones Mu yi hakuri mu bar wuraren da ake iya samun ambaliyar ruwa. Bai da wani amfani ruwa su mamaye ka. Ka jira a taimaka ma. Taimako har abada ba zai je daidai da lokacin da baka shiga wannan hali ba. Cikin jihohi shida muna da gundumomi 22 da lamarin ya shafa. Kwatankwacin kananan hukumomi 46, ƙauyuka 214, gidaje 5,537 suka ruguce. Ɗakunan zana sun lalace. Ya taɓa iyalai 5,835 sai dai kash an samu hasarar rayukan mutane 21. daya sun rasu sanadiyar rugujewar gidaje sannan goma sanadiyar nutsewa cikin ruwa mu shine hasarar rayuka ta tsaya a wannan adadin daga babban birnin kasa bari mu isa yankin adar gwamnatin ƙasar Nijar dangance da tallafawar da yake wa makiyaya domin samun juriya a lokacin kaka tsakiyar katifin abinci a faɗin ƙasa baki ɗaya a gundumar cinta cintabaradan jihar tawa an tanada musu ton da dama na cimakar dabbobi daraktan ma'aikatar ilibaji ta gundumar isa musa tazar ta wayar tarho ya ma alamin washar karin bayani Gwamnati da abokanin hulɗarta sun zuba wa gunduma Cintabar Hadin ton dubu da tasa'in na abincin dabbobi, ton dubu da arba'in za a sayar da shi a farashi mai rahusa, ton hamsin za a rarraba shi kyauta ga waɗanda suka dace domin sauƙawa makiyaya su fita halin tsaka mai wuya. Abin da ya shafi daminar shekarar bana an samu manyan ruwa na farko a cikin tsakiyar watan jiye. Daminar ba ta da laifi kuma yana tafiya daidai a dukkan faɗin gundumar. Abin da ya shafi lafiyar dabbobi lamarin yana cikin kulawa. A cikin sati da suka gabata mun samu bullar cututtuka na dabbobi. Dangance da fataucin dabbobi a wannan shekara an samu cinikayya. Makiyaya sun amfana. Daga adar mu zagaya babban birnin kogin Isa. haɗakar ƙungiyoyin karkara na jihar tilaberi a cikin rangadi suka gabatar wato na wayar da kai domin somar war wannan damana ma'udan da suka danganci ne bisa ga batun rigakai da kulawar wato dakile fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya na wasu kwamin ɗin wakilinmu abdulaziz hasumi ya firanta da shugaban kungiyar ta jihar talabiri ga fasarar bayanin nasa aikin da muke yi da farko muna yin sani na sa kai saboda idan kana wakilin al'umma ya dace ka tsunduma na bunƙasa zaman lafiya da daya zamantakewa balle a wannan lokaci na damuna da ake samun rigima tsakanin makiyaya da makiyaya da manoma al'umma ɗaya ne da ya zama masu cila su zauna tare kuma muna jan hankalin kowa a nasa ɓangare ya yi ƙoƙari a yi zama mai kyau manoma su girmama burtalar hucewar dabbobi da wajen kiyo su kuma makiyaya su rinka kula da wuraren da aka keɓe wa dabbobi wayar da kai da muke yi a yau na tuni ne akan zama tare muna aikin sa kai ne saboda ko da abokanin hulɗa ba su taimaka mana ba muna yi Bari mu leka babban birnin kasuwanci na ƙasar Nijar. Wasu masu ɗauke da makamai a daren jiya sun kai wa garin Kurum da ke cikin kwamin ɗin karkarar Safu Hari cikin jihar Maraɗi ba a kashe kowa ba, ba a ta wani ba, kuma ba a yi awon gaba ba da kowa a faɗar magajin garin. Amma wakilinmu Muhammad Mamman ya tuntuɓe shi ta wayar talfo inda ya fayyace mana abin da ya wakana ga fasarar bayanin nasa. Jiya cikin tsakar dare ne 'yan bindiga suka kai ma garin gurum hari kilomita 30 daga karamar hukumar Safo. Sun tafi da saniya shida, biyu an same su. A hali yanzu dai saniya hudu ne suka tafi da su. Babu wanda ya jikata ko asarar rayuka, amma dai 'yan garin sun yi fito na fito da 'yan bindiga. Gaskiya ne an samu kwanciyar hankali 'yan watanni, amma karamar hukumar Safo ana samun hari akai-akai. Saboda ba harin jiya kaɗai ne ba, a cikin cikin wata mun samu hari har zuwa shida. Na farko shine na 28 ga watan Juni. Bari mu leƙa batun kiwon lafiya. Kowace ranar 28 ga watan juli a duniya baki ɗaya ake sallatar ranar kokowa da cutar anta. Kalar cuta biyar ke akwai su ne aunin A, B, C, D da E. aunin be aka fi samu a ƙasar Nijar. Wane ne dalilan haddasa wannan cutar? Ga amsar da Dr. Habu Abdulrahman babban jami'in kiwon lafiya na asibitin shiya ta uku ta nan Yame ya baiwa Rahilatu Sumana. Hepatitis c'est une maladie qui touche le foie. Hepatitis cuta ce da ke kama anta maharinta shine shan barasa ko kuma wasu magunguna da ke iya kawo sauyi a aikin anta. Wannan cutar na kuma iya faruwa ta dalilin kwayoyin cuta. Yaduwar cutar na iya wakana daga uwa zuwa jariri a lokacin aihuwa. Akwai kuma dalilin amfani da kayan aiki da jini mai dauke da cutar ya taba a lokacin jima'i da wanda ke dauke da cutar akwai yiwuwar kamuwa da wannan cuta. Dangane da rigakafi akwai allurai musamman ga yara a cikin tsarin allurai a game da cututtuka da suka hada da cutar anta nau'in B wadda idan yaro ya same ta su uku za ta kare shi da harbuwa da kwayar cutar na tsawon lokaci. Bayan haka kuma akwai wasu allurai da ake iya yi idan aka bukata amma wannan bai cikin tsarin kiwon lafiyar al'umma a nan Nijar. Mu koma yankin adar halittu makamantan kaza na birnin kwani sun fuskanci cutar dan wadda ta kashe ɗumbin halittar yau da 'yan watanni domin rigakafin wasu cututtuka gundumar ta samu tallafin kwalaben shaushawa daraktan ilibaji na gundumar ibrahim gadaje ya ma wakilin mu musa bayani akai inda ya ce Rojefi mai lan sun kama wannan tallafi na dos dubu sittin ai ma kaji allurai magan dan killau kaji da zabi da su awagin ne dai wanda zan tsuntsaye ne dai an dai nazari cikin harkar ilibaji an gani ka zama ita ba barta baya ba cikin dai arziki na kiyo wanda ka za kai yanzu ka yi bako ka ka dauko ka yanke ka ramin bakonka ka da wadan karamin bukatun ka ka kai ta kaso da nan ka samu ka dan biyan bukatun ka yasa gwamnati ya ce kamata a bar shi baya ba ai kokari ai riga kai dan an san duk shekara alluba ta dan killau tara zakkuwa sai mutane sun dan tala ta ka ta buge an an samu masu fannin shuri suka da tallawa muna za a yi wannan allura ta kai. al'umma su ka goyon bayan su a samu ayi abin nan wa ya kamata da a rage hasara bisa ga mutuwar kaji gari gari ne dai yan ka zo da adan kaji su kawo ayi musu allurai duk ko ina ne cikin gundumar kwani zayin shi daga adar mu isa yankin mangari bisa hanyar lisayin al'umma da za a yi a ƙasar Nijar shekara mai zuwa tawagogin tsangayar kasa mai kula da alƙaluman kididdiga na zagaye a cikin ƙasa domin wayar da kai a gundumar wato gudumarya wata haɗuwa ta samu inda ta haɗa sarakan gargajiya da wasu masu ruwa tsaki domin wato sauƙaƙa ma aikin mai kula da sadarwa na tsangayar aisha adamu usman ta ma wakilinmu muhammadu mato bayani a kai Mun zo nan ne cikin tsarin tawagar nan ta kungiyar sarakan gargajiya na ƙasar Nijar da kuma hukumar ƙasa mai kula da ƙididdiga dangance da wayar ma mazaunan garin Gudumariya kai da ma al'ummar jihar Difa kan muhimmancin ƙidayar ma'aikatan gwamnati da na al'umma. A ɓangaren gwamnati don ya tantance adadin kamfanoni ne da kuma kuɗaɗen da ke shigowa ta hanyar su. A nasu ɓangaren 'yan kasuwa za su iya sanin ko su nawa ne ta nan ne kuma za su tsara kansu don yin gwagwarmaya na kwato hakkinsu. Muna ƙara a tabbatar muku da cewa sakamakon wannan ƙididdigar zai kasancewa cikin sirri kamar yadda doka ta tanada. Daga mangari mu isa yankin Abzin a iferuwar matasa 'yanci rani na Nijar da ake turo kewa su gida daga kasar Algeria suna sarrafa gawayi na itatuwa wani aiki da ke da haɗari amma yan ake samun ɗan abun biyan bukatun iyali. Wato Sabiu Halidu dai matashi ne mai yin gawai ya bayyana ma wakilinmu na musamman mamman ada yadda ake wani aiki inda ya ce. duk buhun gawayi guda muna musu shi kan jikka wani zai buhu biyar shida har bakwai har goma akwai masu yi kamar jardan jardan din nan muke sare su muna yin rami ne makamanci yadda in mun saro itatuwa muna sawa ciki bayan mun sa wuta mu sa itatuwan ba ta yiwa mu ta muna jiran sai iciya zangawayi mun rushe shi gaba dan wutar ba ci take ba hayakin ne yake amfani cikin ramin dama ba wuta ake amfani da ita ba hayakin ne dai an sa wuta ta kama ana ruhewa muna kunna shi misalin karhi bakwai na safe kuma wani mun hana iya kai kama karhi biyar na mare ci ko zuwa shida kakin lokaci yana iya zama gawayi ba a cewa babu hadari ga aikin wuta tunda aikin icce da wuta lalle akwai matsala gaskiya A nan mai reshen tsangayar kimiyyar kiwon lafiya ta jami'ar Abdulmumin ta Yame na shirye-shiryen karbar babban taron ɗaliban jami'a na sashen kiwon lafiya na nafiyar Afirka ta yamma aji na goma sha takwas Remawo. Ma'udin shine gudunmuwar ɗaliban jami'a a kimiyyar kiwon lafiya a Afirka ta yamma shugaban kwamitin tsarin Dr. Arayena Hamman ya karawa alimun kaila Usaini bayani akai. Duka shekara ɗalibai na tsangayar koyon aikin likitanci suna haɗuwa a cikin wata ƙasa ta Afirka ta yamma domin canza yawo da al'adu da kuma wasannin motsa jiki domin inganta kula da marasa lafiya a cikin dukkanin ƙasashen Afirka. A matsayinmu na ɗalibai mu kawo mu. Dangance da shirye-shirye komai yana tafiya daidai. Yanzu haka muna tare da abokanin hulɗa domin a yi wannan taron da kyau. Saboda Nijar ce muke wakilci. Kowa ya san Nijar wajen kula da baki. A ƙungiya kuma kullum ana girmama Nijar wajen shirya taron da kyau. Ina ganin wannan shekara ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu shirya wannan taron da ya kyau. Tun shekaru da dama ƙasar Nijar na ƙoƙarin kokowa da gusar hamada da kuma lamarin canjin yanayi saboda haka an gudanar da ayyukan farfaɗo hilaye da suka taɓarɓare domin samun masaniya a kai halittu rahilatu sumana ta firanta da laftana kanal sumana isufu ga zubin firar su. kuma ma'aikatan gandun daji wani alamomi ne ke nuna muku cewar ƙasa ta lalace kan degrade généralement Idan ƙasa ta taɓarɓare akasari ana ganin tudunni, zai zaizayewar wurare da ma faruwar gyabbu, ana rasa tsawon filaye kwata-kwata. Idan gona ce za a gano ragowar albarkatun noma. Yaya ne ake ceto ƙasar da ta zaizaye tunda a tunanina lalacewar ƙasa ta bambanta. Kowane matsayi na taɓarɓarewar ƙasa akwai irin ayyukan da suka dace da shi. Misali idan kuka ɗauki hanya mai zuwa Torodi, hayin Gubugum. A irin waɗannan hilaye ana gina ramu ne masu kama da harafin U a rubutun boko amma kuma masu tsawo sosai. A wuraren da tsirrai ba su fitowa kuma ruwa ba su fasawa da sauki ana yin abin da ake kira demilin wato ramu masu kama da shiyar wata domin sauƙaƙa fasawar ruwa. Ana yin su a hilaye masu itatuwa inda ake kiwo da kuma a hilayen noma. tsoro et les terrains aussi agricole. Yaya ne kuke aiki tare da al'umma? Shin kuna da wasu kuɗaɗe ne tunda aiki ne wadda ke bukatar kuɗi? Depuis l'identification des sites, c'est vraiment en partenariat avec les communautés. On va au niveau des villages. Tun bayan da aka gano wurare tare da al'ummomi ne ake tafiyar da waɗannan ayyuka. Muna zuwa ƙauyuka mu tambayi jama'a wani alkawali za su doka idan aka yi niyyar farfaɗo da waɗannan wurare kuma tuni akwai yarjejeniya. jejeniya. zarar an kaddamar da aiki ana mai da hankali ga tantance mutanen da za a damawa da su cikin ayyukan. Akasari aiki suke yi a ba su kuɗi ko abinci kai tsaye. A shekaru shida na baya bayan nan sama da miliyar tamanin aka saka a fannin karkara cikin waɗannan ayyuka. An kuma samar da ayyukan yi na wucin gadi sama da dubu ɗari da sittin kuma bambancin abin mata da yara sun fi shiga cikin lamarin tasirin ayyukan shine sun bai wa al'ummomi damar samun kuɗaɗe su inganta yanayin rayuwarsu ya rage tafiyar cirani sannan kuma ana amfani da ganyen itatuwa a cikin miya a fannin muhalli hakan ya bada damar farfado da tsawon filaye keɓe sinadarin carbon tare kuma da rage kaifin ɗumamar yanayi. Et d'atténuer masu sauraro abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku musamman amina hassan da ke kan na'urori da kuma musa hassan da ke editan maraicen yau ga guruza hasim ya shigo da labaru da harshen zabarmanci a madadin dukansu ni gungumin mantantan hutun sallama a ci gaba da saurare lafiya.